Matan da suka fuskanci barazana ko duka ko cin mutunci suna iya shigar da kara a ma'aikatun shari'a na ƙasa kamar yadda Metar Amadu Maryama lauya a ƙungiyar lauyoyi na Nijar ta tabbatar. A da zarar ta kawo kara to sai ta tunkari hukumomi da ke kula da yanke hukunci domin su shahe mata hawaye. Metar Amadu Bubakar wanda shi ma lauya ne a ƙungiyar lauyoyi na Nijar ya yi bayani kan yadda ake tafiyar da lamarin shari'ar wadda ta hada da alkali mai kare gwamnati da kuma mayan jami'an hukumar 'yan sanda. sanda na farin kaya wato peji. Yana fitowa daga wata ƙara wadda abin ya shafa. A yau alƙalin gwamnati yana iya saurare ƙorafin a saurari misalin wani gari a bisa wannan hanyar alƙalin gwamnati ya kamata ya saka bakinsa a cikin lamarin. Idan macen da aka musgunawa ce ke son shigar da ƙara akwai hanyoyin da ya kamata ta bi. Kwamisar Hadiza Abubakar Adamu jami'a mai kula da sha'anin mata da ƙananan yara a ma'aikatar tsaro ya mai na da ƙarin haske. Lokacin da ta ɗauka ƙara, to sai a bata wasu takardu don ta je a duba ta asibiti. Sakamakon da likitoci suka bayar shine zai sa mu ɗauki wasu matakai. procedure. Kwamisar Bubakar Hadiza Adamu ta shaidar cewa binciken likita da aka gudanar kan matan da aka yi garkuwa da su kuma aka sako su na ɗauke da sa hannu na musamman na jami'in kiwon lahiya. Likitan ne zai bayyana cewar macen ta nuna cewar an mata fyaɗe sai dai shi bai da cikakkiyar hujjar da za ta tabbatar da hakan. Garkuwa da aka yi da matan ita kaɗai ta isa hujja domin ba cikin amincewarsu bane in shi lauya Ahmadu Bubakar. Misalin matan da aka sace a Difa musamman Ingalewa ana iya cewa ma ai musu fyaɗe don haka a nan babu maganar neman hujjoji wani waje matsala a nan shine sa hannu akan waɗanda suka aikata laifi sai dai akwai hanyoyin da ake bi domin kwato hakkin waɗanda aka ci zarafinsu mu ƙara sauraron lauya ahmadu bubakar idan bata gane kowa ba to za a ajiye ƙarar ne a kan wani laifin fyaɗe hukuncin shekaru goma ne gwamnati ce ke kan gaba na kariya kenan gwamnati ta kasa a game da nauyin da ya rataya na kariya a cewar mamman sayebu isa mataimakin alƙalin jamhuriya mamba a kotu mai kula da al'amarin ta'addanci kawo yau babu wata ƙara da aka shigar saboda tsoron ramuwar gayya ya bayyana cewa ba a matona asirin waɗanda suka aikata laihin